اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa nan masallaci mai albarka masjidil mumtaz da kina gurgu mari a garin maiduguri yau da yakun allah yammacin talata talatin ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da da arba'in biyu da arba'in da uku ya zo da dai-dai da bakwai ga watan tara miladiya ta dubu biyu ɗaya karatunmu na littafin mu na halari satin da ya gabata mun gama magana akan zina inda malik shawai harimu alaihi zina wa zina wa nazu il ajnabiyya haramun ne ga baligi mai hankali da ke yin zina da kuma kallon matar da bata halatta gare shi ba da kuma jin daɗi da dukkan matar da ba muharramar sa bace haramun ne ko muharramar kan ma haramun ne ka ji daɗin maganar ta saboda wannan zai iya kai ka zuwa ga barna tsakaninka da ita to mun yi magana akan ayoyin da Allah madaukin sarki ya jan kunne game da illar zina da barnarta to yau zamu tashi da malaki cewa wal ghasb haramun ne kuma ga dukkan mutumin da yake da hankali baligi yake Algasab ghasab shine kwace ko abin da muke cewa warce ko ka kwace kuɗin mutum ko ka wacce kuɗin mutum algasu wa aklu malil yatim da kuma cin dukiyar maraya haramun ne shi ma maraya shine mutumin da mahaifinsa ya rasu namiji ko mace ba su kai matsayin balaga ba daga lokacin da namiji ko mace ya balaga ko ta balaga ko da mahaifinsu ya rasu su yanzu ba marayu ba ne rasuwan mahaifi ne ke mai da mutum maraya kuma a rasuwan mahaifin ma sai idan baka balaga ba wannan a ɗan adam a mutum kenan amma a dabba a dabba marainiya a dabba ita ce dukkan dabba ko shine dukkan dabbar da mahaifiyarsa ta rasu bai yi wayo ba saboda kaga shi yanzu idan ka ce wannan akuyar waye babanta kaga akwai bai san waye babansa ba amma akuya ta san mamarta tinkiya ta san mamarta rago ya san mamarsa amma an kace waye babansa bai sani ba cikin ma dama a barbara alayi aka same shi an gane to wannan maraya shine a maraya a dabba tsuntsu kuma tsuntsaye dab tsuntsu bai zama maraya sai ya rasa uwa ya rasa uba idan tsuntsu yana da uwa bai da uba ba maraya bane idan tsuntsu yana da uba ba shi da uwa ba maraya bane me yasa ba a ba wa tsuntsu nono ba tsuntsu da ake ba shi nono shi tsuntsu daga ran da aka haife shi ranar yake fara cin abinci da aka bai bukatan wani a ana ba shi nono ka taɓa ganin kaza tana ba da nono agwagwa tana ba da nono hasbiya kurciya baru suna ba da nono a'a da garin da suka haifi yaro daga rana za su fara mai ƙoto da haka idan uwar sinadarai za ta mai ƙoto idan uban sinadarai zai masa ƙoto da haka da uwar in uwar ta mutu ma ba matsala idan uban ya mutu ma ba matsala an gane akwai dabbar da malamai suka ce ita kuma maraicinta ita ba ta zama maraya a cikin dabbobi akwai da ba ta zama maraya kwata-kwata ita ce dabbar da ake samar da ita sanadiyar mutuwan uwarta akwai dabbobin da idan ka gansu sun samu to uwayensu ne suka mutu ba za a same su ba sai uwayensu sun mutu kamar hawainiya idan yanzu hawainiya ta yi ciki to wanda na rami ta shiga ta binne kanta idan lokacin fitowar ta yi to ba ita za ta fito ba an gane 'ya'yanta ne za su fito kaga yanzu ita wannan mai haɗa ta ma da uwar dama babu abin da ya dace ma da uwar da haka su suka ci irin wayanna aka ci hakan nan al'ankabut tautau eh, tautau idan shi kuma tautau shi yake mai da kansa da kansa maraya in bai mai da kansa maraya ba to shi ko ba zai rayu ba eh shi yasa Allah sai yake cewa matal ladina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathali ankabut takhadhat baita wa inna buyutul ankabut law inna awhan libuyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun Allah ya tsara rayuwarsa shi yanzu idan aka yi tautau anan sai ta haihu ita macen ba ta haihuwa sai da namiji kamar da muka san kowace dabba tana samuwa ne da mace namiji idan namijin yana so ya gina gidan da zai sa matar shi a ciki to zai zo shi namijin ya yi wahala wajen gina gidan gaba ɗaya mun gane sannan shi kaɗai namijin tautau zai yi wahala ya gina gida ya saƙa ya yi saƙa mai kyau sannan sai fara nemo bem. Eh, sai tafi neman asuwa tafi neman budurwa gwargwaron kin gidanka gwargwaron irin kalan macen da za ka nemo da aka daga nan sai ji nemo matarsa idan ya nemo matarsa to sai kawo ta gidan kun fahimce ni idan eh, shi yasa Allah ya ce wanda suka riki wani abu wani abu kuma bayan Allah a matsayin abun bauta a matsayin majibincin lamari Allah ya ce kamar gidan tautau yake wajen rauni idan yanzu kaga shi namijin dan wahala sabis ya gama wahala ya gina gida shi kadai ba da matarsa ba sai nemo mace ya saka a gidan kamata ya yi daraja a yi to daga lokacin da ya kawo macen ya sa a gidan ta samu ciki idan ta samu ciki abin da za ta fara yi ne daga ta san tana da ciki number one abin da za ta fara shi ne ya ta kashe mijinta la ilaha illallah idan ba ta kashe mijin ba ita ba ta rayu ba to sai ta yi sai ta kashe mijin idan ta kashe mijin dama abin da take bukata rai shi ne gida ya mata to sai ta fara ɗawainiyar cikinta tana renan cikin tana renan cikin lokacin da ta haifi 'ya'yan 'ya'yan suna bukatan kulawar uwarsu a wannan gidan in ba ba za su na faduwa suna buƙatan kula uwarsu daga lokacin da uwar ke kula da su tana kula da su tana kula da su ƴaƴan a tare suke girma tara ke haifar su daga lokacin da suka gama yin ƙwari su, kowa yanzu yana ganin bai buƙatan kulawan ita wannan bai buƙatan kulawarta to su kuma Allah da sarki zai ba su wata fikra sai su yi taron dangi sai su kashe mamarsu kun gane shi yasa Allah ya ce matal ladina takhadhu min dunillahi awliya'a ka matal ankabuti kwatankwacin wadda suka riki Allah a matsayin majibincin lamari koma bayan Allah duk wanda suka riki wani Allah a matsayin majibincin lamari koma bayan Allah to Allah ya ce kaman gidan kaman tauto ne riki gida kaga shi Allah ya ce wa inna awhanal buyut wani gida ka sani mafi rauni sama da gidan tautau ne kaga namiji yayi wahala ya gina matar shi ta kashe shi duk gidan da ba namiji akwai matsala ko ba matsala kaga rauni ya samu gidan sai mace zama ita kadai ce a gida rauni ya samu gidan ita ma matar a matsayin ta na babba a ce ba namiji ba mace a gida kaga masifa ta faru ko inda namiji gidan yana da karfi idan namiji baya nan amma mace babban mace na nan gidan zai zama akwai dan tsaro ba mace kai ku bar kaza za ta na kula da yaranta yan mata kasu bita yan mata kasu dare maza kasu dare mama na dan barazana ko na dan surutu to uwar ma an kashe ta sai waye yara yayi rauni ko bai rauni ba to shi sa Allah ya ce duk wanda ya rike wani abu kuma bayan Allah kamar raunin gidan tautau ne gidan ba da wani daya sannan malamai suka ce ba gidan bai da wani katanga bai da kariya in iska ta zo kawai za ka ta koina ta shiga ta ya ta fita Allah ya sa mun gane to shi yasa Allah madaukin sarki ya haramta ya ce wa aklu malil yatim Allah ya haramta cin dukiyar maraya duk mutumin da maraya ne haramun ka ci dukiyarsa haramun wasariqa haramun ne sata sata shine ka ɗauki abu a hirzinsa a hirzin irinsa za mu yi mana dalla-dalla abin da ake cewa hirzi shine ma'ajiyar abu kowane abu akwai ma'ajiyarsa yanzu misali gate ma'ajiyar me ne? mota aljihu ma jiyan me kuɗi da waya yawwa kowane abu akwai ma'ajiyarsa kafin a mutum ya zama barawo sai ya ɗauki abin da ya ɗauka ɗin a ma'ajiya ta irin ma'ajiyarsa yanzu idan ka kai fakin ɗin motar ka nan ƙofar gida sai barawo ya sace idan al'adarmu mutanen garin nan ajiyar mota a ƙofar gida ƙofar gida ba ma'ajiyan mota ba ne ba za a yanke barawon hannu ba idan aka yi shugaba alƙali sai ya ce to kai me sa baka sata a gate ba ai bani da shi a ce ka je ka nemi gidan haya mai gate ka sata ai gida ba ma kofar gida ba ma jiyan mota bane sannan sai ya dauka a boye barawa in ya zo ya zama ya dauka a ma'ajiyar shi wannan abin ya dauka a boye Barawon da za a yanki masa nake faɗa fa ya dauka a boye ya dauki abin da ya kai nisabi in ya dauki kuɗin da bai kai nisabi ba ba za a yanke masa hannu ba misali yanzu kai misali nisabi yanzu dubu goma sha biyu da wani abu to sai na ajiye dubu ashirin a nan kaga ya kai nisabi ba nan ma'ajiyar kuɗi ne ba ma'ajiyar kuɗi ba ne kawai sai wani na tashi kawai sai ɗauki kuɗi ya gaba da shi a musulunci ba za a yanke masa hannu ba idan na sa kuɗi a cikin takardata nan nan wai ma'ajiyar kuɗi ne ba ma'ajiyar kuɗi ba ne ko da kuɗin ya kai nisabi ba za a yanke masa hannu ba saboda ni ma ban ajiye a ma'ajiyarsa ba idan kuma ya zo ɗaukan da ya yi ba ɓoye ɗauka ba muna zaune bai wani dabara dabara ɗauka muna zaune muna hira ina kallon sai ɗauki kuɗin nana Allah mai iko wannan kuɗin ya kai nawa fat fat fat muna hira fat fat fat fat ina irgawa Allah sarki to Allah ya rufa asiri Allah ya rufa ya labarin suka za suka za ana hira ana hira ana hira sai ɗauka sai sa aljihu ana hira duka a ɓoye ɗauka ko a bayyane a bayyane ba kawai sai tashi tafi da kuɗin amma da niyyar sata aka yi aka yi kawo kawowa idan aka shiga gaban alƙali ba za a yanke masa hannu ba dan ba waye ya sata ba mun gane sannan sai kuɗin ya kai nisabi akwai abin da malamai suka ce hirzi yana canzawa a urfi al'ada abin da mu a wajenmu urfi ne a wajenmu ma'ajiya ne to ma'ajiya ne har a wajen Allah al'ada ake dubawa ke sa shari'a bata ce maka wajen ajiye kuɗi kaza bai shari'a ba ta gaya maka ba ba inda Allah ya ce wajen ajiye kuɗi aljihu ko akwai babu ba inda Allah ya ce wajen ajiye kuɗi safe babu akwati shari'a duk ba ta gaya maka ba shi abu yana zama ma'ajiya ne a al'adan mutane me suka sani a matsayin ma'ajiya to shari'a ta ɗauki shi a matsayin ma'ajiya mun gane a ka'idar musulunci a duk lokacin da ka ɗauki abu a hannu ka sai abu a hannun mutum ka kai shi zuwa ma'ajiyarka yanzu a ma'ajiyarka ya bar hirzin wancan ya dawo hirzinka na siya waya a hannun wannan sai bani waya sai na karɓa sai na sa a aljihuna ina sa a aljihuna na irga kuɗi na zan shi. ya karɓo hannu ya miƙo hannu bai karɓa ba kawai sai wani zo ta bayana ya ya cire ko kuma wani mun dabara dabara haka ɗin nan muna ciniki a wani kaɗan mun rage mana ya zara wayar cikai gaskiya wani tsakanin da Allah ni wayan nan taka in dai haka ta mun tsada ga ma wayar ka ina duba sai na ga babu yanzu an sace aina a hirzi ba aljihu hirzi ne ai an sa ya ce a ba kudi na yana hannuna ba ya bano yana sa aljihu ba zaman ta yanzu a hirzi na asara ta ne ba asarar sa ba ta riga ta shiga ma'ajiya ta yi ta bar ma'ajiyar sa shi yasa malamai suka ce idan ka je ka yan raguna wajen dabbobi yan dabbobi ko ka cin kasuwar ƙauye ba wanda yanzu kasuwar kauye zaka samu fili ne ai ba wanda yake shago ai sai da kun mutane zaka samu yanzu idan mutum ya kawo buhunan shinkafa hatsi masara zaka ya tara a fili kawai in ya gama cin kasuwa in ya siyar shi in bai sai loda a kurkura ya kuma kauyen su to daga lokacin da mutanen kauye ko mutanen da ke cin kasuwa suka gane cewa in na siya abu kaza a wajen wani a wannan wajen da yake shi zai tafi ya bar min mu gane shi zai tafi ya bar min yanzu dan kasuwa ya zo ajiye buhu goma na hatsi a nan ya shimfida baje ya ajiye ai nan ma'ajiyarsa ne a wannan kasuwar nan ma'ajiyarsa ne ba idan barawa ya sace wannan za a yi masa tunda ya ajiye a ma'ajiya ai kowa ya da nan ma'ajiya ne to daga lokacin da na zo muka ciniki da baban nan na ce babu wannan masarar taka nawa ne sai ce dubu goma sha biyar biyar buhu buhu nawa ne ce min buhu goma na siya dubu ɗari da hamsin na cike kuɗin shi na bashi shi yanzu wannan baban yanzu ya zai yi me zai yi tafiya zai yi ya riga ya siyar ba a ɗazu wannan kaya suna hirzin waye shi a yanzu da kuma ya karɓi kuɗinsa ya tafi kaga sai sati mai zuwa zai ƙara zuwa cin kasuwa ba yanzu wannan abin daga na bashi kuɗi ya bar min a taki ya koma hirzina hakan nan malamai suka ce idan ka sayi tinkiya ko akuya a turki tana jikin itace tana da turkenta kawai sai ka siya da ka siya al'adan wajen idan ta nuna cewa wanda ya siya zai tafi ne ka san dama gaskiya yi ka siya za zai tafi neman wasu dabbobin ne ai ba to idan ka siya yanzu ya bar maka wannan tirken naka ne to in yanzu ya tafi nemo wata ka bashi kuɗin sa aka sallami dillare kaga an tabbata ciniki yayi ka tafi neman ya tafi neman wata dabba kai kuma sai ka ce bari ka tafi neman napep a zuwa daukan ma kai ma gida kun fahimce ni sai aka sace a hirzin wa aka sace hirzi na ba yau wanda ya siya to shi sa malamai suka ce shi hirzi al'adan mutane ne ke nuna me hirzi shi yasa Allah bai ce mana aljihu sai akwati banki a'a musulunci bai gaya mana ba abinda mu muka ɗauka wannan ma'ajiyar abu kaza ne to ma'ajiya ne har a wajen Allah in mun yadda kowa ya sani al ma'ruf urufan kal mashrudu shartan malaman usul suke cewa abinda al'ada ta san shi to kuma yin sharadi akan sani Allah ya sa mun gane in dai al'ada ta san shi ka sani na sani to kuma sharadi ne misali idan yanzu na tare mashin a ƙarshen kwalta na ce suppose office sai ya ce mun na hau nawa ne kudin mashin au kowa ya san haka ni na san nawa ne hamsin ba shi mai nafi san nawa akan nawa dauke ni to ba sai mun yi ciniki ba wannan kwarin ya dame ni wallahi da ka al-ma'ruf urufan duk abin da al'ada ta san shi al'adanmu na sani ka sani sharaɗi ne ba sai mun faɗa ba kawai sharaɗi ne na sani ka sani kawai sharaɗi ne mun gano sanan to shi yasa yanzu idan na san wannan tirki in na siyar in ka siyar mun zaka tafi ne zaka bar mun to kamar mun yi sharadi ne kawai ba wani ba wani bukatan wani ka ce mun to yanzu kuma zaka cire igiyar ka bani da gofar ma da waye da waye idan akwai wannan al'adar to yanzu shine sai a dawo magana wani al'adar in amma al'ada ta nuna cewa wanda ya siya shi wanda ya siyar shi zai tafi to shikenan akan haka za mu gina Allah ya sa mun gane malik cewa wa zulmu da zalunci a zalunci akwai azulmu zulmu az-zulm akwai zalunci babba shine shirka inna zulma inna shirka la zulmun azim akwai shirka shine zalunci mafi girma asali ma'ana kalmar azulm shine wad'u ushay fi ghairi mahallihi ka dauki abu ka ajiye shi ba inda ya kamata ka ajiye yanzu ka zalunci duk lokacin da ka dauki abu ka ajiye shi a inda bai dace ba to kai zalunci shi yasa balarabe yake cewa man shabbaha bi abuhu falam yazlim duk wanda ya kama da babansa to bai zalunci babansa ba eh mana yaro ya aka haife sai ya kama da babansa to bai zalunci babansa ba saboda ya ajiye kama a inda ta dace amma kuna gidan haya ga daki ga daki kuma kai dan cira ne kana tafiya ka wata shida baka nan <laughs> a matar makwabcinka ta tafi wanka ta haifa ta tafi wanka kaga yanzu shi yana daki ba matarsa matarka tana daki ba mijinta Allah ya sa muna ganewa na'am <laughs> sai ta haifo ɗa sai ya kama da makwabcinka sak yanzu wannan kamar a wannan kamar an zalunce ko ba zalunce ka ba to shi yasa aka ce wanda ya kama da babansa to bai zalunci babansa ba saboda dama baban abin da yake tsammanin ya gani kenan amma an ya ga wani abu sabanin haka to baban zai ce an zalunce ni eh zai ce kai kama da na. to a zulum shine ka dauki abu ka ajiye shi ba inda ya dace ba shi yasa idan ka dauki bautar Allah ka ajiye ta inda wani kake bautawa yanzu ka zalunci kanka baka zalunci Allah ba ka zalunci kanka saboda inda ya kamata ka ajiye bautar baka ajiye anan ba mun gano sannan sannan kuma akwai zalunci na zamantakewa ka zalunci mutum a dukiyarsa ka zalunci mutum a ciniki ka zalunci mutum a amincewa da maka shaka cewa zamba cikin aminci duk mutumin da ka zalunce shi ya daga hannu ya ce ya Allah wallahi da azim ka shiga uku manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu da'watal mazlum ka kiyaye addu'ar wadda ka zalunce shi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab tsakaninta da Allah babu hijabi in kai addu'a kawai tana tafiya wajen Allah ne straight Allah kana cewa ya Allah ne ce faɗa na gani an zalunce ka Allah wani ka kashe shi ya Allah sai Allah ya kashe gaba eh fa Allah ka tsiyatar da shi Allah sai tsiyatar da kai Allah ka tozarta shi Allah sai tozarta ka Daka haka dai ka zalunci mutum addu'a ka shiga uku wal khiyanatu da ha'inci duk wanda zamu dauke su da ɗaya mai magana kai wal da ha'inci ha'inci shine mutum ya aminta da kai kan abu kuma sai ka masa sabanin abin da yake tsammani ya gani a wajen ka. musamman yanzu da al'umma ta nace ta nace ta nace kowa ya nace sai ya samu kuɗi kowa ya nace sai ya yi kuɗi sai ya ga mutum yana ta dabaru kala kala mutum ya amince da kai amma sai ka ha'ince shi alkhiyana ha'inci ko kuma abin da yake da kyau sai a sirka shi kamar misali sayyidina umar wata rana ya zo wucewa a lokacin mulkin sai dai gina rana ya fita gadi da daddare sai ji wata yarinya da mamata suna kes uwar tana cewa ke ki nace miki ɗebo ruwa ki ƙara wa nonon nan ba ta ce mama idan na ƙara ruwa a nonon na aina ya ha'inci kuma sayyidina umar ya hana sai ce sai mama ta ce ke da Allah Umar baya ganin mu ai sai Umar yana ya zuciya ta jan kira sunan shi sai yarinyar ta ce fa in kana Umar la ya rana fa rabba Umar ya rana idan sai na Umar baya ganin mu ai ubangiji Umar yana kallon mu kuma shi ya kamata mu jin tsoro ba Umar ba tunda shi Umar ma aikin Allah yake yi sai na Umar kaga yanzu wannan uwa tana koyar da za ta yi me ha'inci to shi yasa sayyidina Umar yayi sallama da safe ya sallama a gidan ya ce akwai wata yarinya da yake ya ji murya ta ji a gidan na yana su ya nima wa ɗan shi aure asim ƙanin abdullahi dan umar shi aka ɗaura aure suka samar da zuriyar su umar ibn abdul aziz wanda ita ce mahaifiyarsa mahaifiyarsa ce wannan wanda ta ƙi yin ha'inci wanda ragacin shi khalifa na biyar al khamis ya yi mafarki ya shiga aljanna ga annabi ga abubakar ga umar ga usman ga ali sai ya kwankwasa sai maza ya ce shigo kai ma ga wajenka umar ibn abdulaziz lokacin da yake da rai dabbobi yake siya raƙuma ya yanka ya kai wa dabbobi a daji su kura su damusa su waye sai ka zo da tumakin kana kiwo nan zaki na kwanciya nan in ya ji motsin ya daga kai ya ga tumaki da awaki ne ko sai kuma ya kwanta ga raƙumi an yanko masa gidanka gidanka za a zo a tambaye ka ya abincin ka wani mataki yake ce a yanzu ya sauka shi abincin shi wata shi shida yake ajiye mutane a gidajensu kuma da safe za a yanka raƙuma ya kai mutane naman miya Umar ibn Abdul Aziz wal hila al hila shi dabara kai dabara wajen halatta haram shine hila kai dabara wajen ka halatta haram Iza zage cewa ciwa-ciwa ba haramun ba ne sanar gayu ne in mai sha gani ka ba shi abinsa eh, cuwa-cuwa ba haram ba ne sanar gayu ne in mai sha gani ka ba shi abinsa eh, to akwai abin da za ka ga mutum yana maka wasu bayanai na so yake ga ta haram ce fakarara amma so yake wannan haram din sai ya halatta ta dole wani ba sai ma ya ci haram din zai na tambayan ka malam nace ba abu kaza kaza kaza ya faru malam ai ina gari kaman kaza ne ko me amfani tambaye ka dan Allah shi malam nayi wani abu ne amma kuma sai na ji irin kaman dai na na dai san ma dai dai ne amma dai sai na ce bari ƙara tambaya muna gani hila shine halattar da haram wal khadi'a da yaudara ka yaudari mutum a babin cinikayya yaudara a babin zamantakewa yaudara a babin mu'amala walhirabati da fada ka dinga fada da mutum wa kazalika in akalahu al insani bi mardatihim ala wajhi riba hakan nan duk abin da zaka ci na mutum da yaddan sama amma ta fuskar riba to haramu ne yanzu misali wannan ban Allah ya zo bashi bashin dubu ɗari sai na ce masa yaushe za ka kama sai ya ce januwari na ce amma za ka kama dubu ɗari da goma ka yadda ya ci ya yadda yanzu wannan dubu goma da zai kame sunanta amma daidan shi ko ba daidan shi ba to yanzu wannan abin da shi ma haramun ne na'am a ima. duk lokacin da aka yi cinikayyar wani abu lokaci ya ja a kan shi kima ake biya idan zai karɓi gwal ɗin mutum shekara goma da ya wuce sai a duba a shekara goma farashin gwal ɗin nawa ne sai a tambayi yan canji last 10 years nawa ne farashin gwal a wannan watan sai su buɗe takardar su record sai su a farashin shi kaza ne wannan watan nawa ne kuma sai a farashin shi kaza ne shi wannan za a biya ba za ka ka karɓi gwal ɗin mutum eh, gram ɗaya misali eh eh mana wanne kuɗin gwal yanzu ba ba kuɗin shi za a miyar masa ba gwal din shi za a miyar mara ƙa'idar musulunci shine anan barakallahu fi idan ka karbi mutum gwal na mutum ka karbi gram gwal din ya baka gwal din ya baka gram biyar ne aka je aka auna gwal sa gram biyar sai ka bashi ya siyar dubu ɗari biyu ya eh, uzuri da kuɗin shekara goma ya tashi biyan ka ba za a ji yanzu kuma to a ɗauke. lissafi ba ba dubu ɗari biyu za ka ba shi ba zuwa za ka yi wajen masu gwal a yi cinikin gwal gram biyar nawa ya kama a wannan shekara goma miliyan ɗaya sai ka siya masa sai ka bashi in ka bashi yanzu ka biya shi gwal ɗinsa ba riba ka tafi sai ya siyar amma yanzu in ya baka in bashin gwal ka siyar aka yi farashi yanzu ya ka bashi miliyan ɗaya ta zama riba an sa gwal kawai a tsakani kamar baka bashin dubu ɗari biyu ne ya kuma miliyan ɗaya kawai an dan sa gwal a tsakani wannan ha shi shi ake cewa hila din haramu ne hmm. to amma yanzu wal qimar da caca kaga ita ma za mu zauna da kai mu buga ko idan ma wot ne a buga in lido ne a buga in waye ne a buga idan aka buga sai ka cinye ni na zauna da dubu biyu ka zauna da dubu biyu sai ka cinye ni ya za a da amincewa na kuɗi na kuma hannunka yi. tunda ma giyan muka yi ba to wannan kuɗin da ya bar hannu ya ji hannunka da yadda ta shi karan kansa ma haramun ne mun gane warrashawa da ba da cin hanci cin hanci shi cin hanci manzo Allah ya tsine mai la'ana rashi wal murtashi Allah ya tsine mai bada cin hanci Allah ya tsine mai karba cin hanci yana zuwa ta bangare guda biyu ne abu biyu yake sa cin hanci abu biyu yake sa cin hanci ko dai a yi cin hanci wajen haƙƙinka haƙƙin wani kake so ya dawo hannunka ko haƙƙinka, haƙƙin wani a kan kake so a danne masa kun gana sannan na farko haƙƙin wannan ne a hannuna an gane haƙƙinsa ne a hannuna sai nake so kar na biya yana bi na bashin dubu ɗari sai nake so kar na biya sai na je na ba da cin hanci ma alƙali dubu goma yanzu kaga na ba da cin hanci ne don haƙƙin wanda ke kai kar na biya ko kuma ni ne ake bi na yau yanzu yana bi na bashi don kar biya ko kuma haƙƙin wani ne nake son kwata ya dawo hannuna shine abin da ake akan filaye wani sai ka samu sai zo samu gidanka a gini. sai sha ya shiga gina gidan nan ya shiga gina wajen nan a yanzu ina gidan nan shekara kusan goma sha biyar ma ai ga takarda na ga tab ita ai baka sani ba ni ina ina ina numeri kwarangwaso ne ba ku san numeri kwarangwaso ina kaza ka sani ne na numeri a wasulum ne can ina da dan ina kai kanuri ne eh to zai iya sani da dan ina wai shawurfa shawurfa ya ce to fa ni dai kaga ba kanuri bane amma kamar zan kure ka ta shauri akwai hanya eh ta ina ina za ka yi haka hanyar galadima ok ta nan ka biyo eh na gane hausa gaskiyanka ne eh ashe ban kure ka ba <laughs> ga dan gari ne eh fa muna hira da wani sai na ce mishi zan je in karɓo gyaran kyamarar da muke amfani da shi a wajen ya shi animera a wasu maka ya ce minimer ne a garin nan ya wallahi bai taɓa ji ba kawai mai lama fa sai lokacin da ake yamutsin garin nan wallahi ni ma na taɓa jin sunanta ban taɓa jin wani anguwa sunan kawar mai lama kan da bom a ce yake tashi ayi gajirin sai a ce a kawar mai lani kai Allah karka wannan mana wannan masifar la ilaha illallah to wannan Mawsal Usaimin ya ce wannan abun guda biyu suke kawo cin hanci haƙƙin wani a kanka ba ka so ka bashi ba bada cin hanci haƙƙin wani kake so a kwato a baka ba bada cin hanci kuma na sanin kuwa haƙƙin wani a kanka ba ka so ka biya ka yi bada cin hanci haƙƙin wani kake so a kwace a baka ba bada cin hanci wannan abin shi yake jawo cin hanci da rashawa wannan ba cin hanci ba ne sunan shi shi yasa malamai suka ce shi ne magana ta gaba ma da zan so kai magana shi idan haƙƙinka ne aka hana ka aka ce ba za a baka ba haƙƙinka ne ka cancanta ko aiki ne za a ɗauke ka ka cancanta amma sai aka ce amma ba za ka bayar ba sai ka ɗan halin 'yan Najeriya eh sai ka yi hannu ƙasa sai ka yi waye sai ka yi waye sai ka bayar to yanzu idan ka cancanta karatunka ya kai abin da ake nema ka cika ko kuma ka gama aiki benefit ɗinka ya ƙi fita ko kuɗinka a hannun wani a ƙwata ma ya gagara sai ka ba da cin hanci yanzu kai anan almuɗar ne tirsasa maka aka yi da ka bada dubu goma ka sami miliyan ɗaya shikenan dan musulunci bai da tsari sai ya ce kar ka bada dubu goma ka yi sami miliyan ɗaya kuma tilasta maka aka yi a'a fa man tsirra gaira bagin wala adin fala isma alai duk wanda aka tirsasa mishi aka tilasta mishi Allah ya ce bai da laifi da aka kai in ka bayar kai baka yi rashawa ba shi da ya karba shi ya ci rashawa shine ne Uthaymeen shine maganar Ibn Abbas shine magana kusan duk jumhurin malamai sannan mu gane shi kudin haram da ya zo hannunka da yaddan mai kuɗin muka ce riba haram ne a yi amma da yaddan ka yi caca haram ne amma da yaddan ka yi kaman abin nan rashawa haram ne amma da yaddan ka ba ka bani a yi wannan kuɗaɗen malamai suka ce idan mutum ya arziki a kansu me sai da wuya wiwi me sai da giya me sai da taba mun gane amma da yaddan ka yi ka siya shi gudun haram ne a yi amma da amincewarka da yaddanka mun gane to yanzu anan malamai suka ce kai idan ka tashi tuba mutum ne mai riba akwai mutumin da yake da kuɗi ya kusa miliyan ɗari uku da wani abu amma a ribe tara kuɗin a ribe tara kuɗin sai yake so ya tuba yanzu dan Allah dan annabi idan yau kai ya zo jaka matsayin malami sai ka ce masa in zai tuba sai ya miyar da kuɗin nan gaba ɗaya ga mutanen da ya ba su bashi suka ƙara mara kuɗi zai tuba ba zai tuba ba yi shi sa ibn taymiya ya ce a'a a ce masa iya kuɗin da ya ci na da afallahu amma salafa wa man ada fa yantaqimullahu min shi sa Allah ya abin da ya faru a baya duka Allah ya yafe yanzu tunda dai zaka tuba din ka yadda zaka tuba ka amince za ka tuba to duk kuɗin da ka ci na caca na riba na rashawa tunda da yadda me shi dama ya zo hannunka to an yafe maka ka je ka ci ka ci da rayuwarka a ka fara dillancin gidaje ka buɗe shago ka halal ne ai da yaddansa sa amma yanzu ka kawarci kuɗin mutum da yaddansa ka saci kuɗin mutum da yaddansa ba da rashawa ba kai wa mutum sane da yaddansa to yanzu wannan kuɗin ka to ma ka biya mun gane bambancin nan to sai malamai suka ce za a babu riba idan mutum yanzu ya dana wani tarko kuma sai ya zo zai tuba ya dana tarko ya dana yanzu na ba wannan bashin miliyan miliyan goma muna fahimta sai ya ce min ƙarshen shekarar nan zai kawo min da riban miliyan ɗaya fi sabilillahi mai maganin Allah sai ya zo ya ce zai tuba amma tsakani da Allah ko zai tuban sai idan januwari ta yi ya karɓi wannan kuɗin nashi malamai magana mafi inganci suka ce ka ce mishi babu komai ya jira januwari in ta yi ya tuban in ya karɓa ya tuban me yasa idan yanzu ka ce masa a'a sai dai yanzu yanzu dole ka tuba wancan miliyan goma da ka bayar iya miliyan ɗayan ka zaka karba ka bar miliyan goma ka karba ka bar miliyan ɗayan zai ce to gaskiya Allah inda ka ne ma fasa tuban shi kuma Allah me yake so gare mu tuban kawai dai hatsarin da yake cikin malamai suka ce kar a kafin lokacin ya mutu kawai shine abin tsoron amma da ya ki tuban ya ci gaba da yin riban to gaskiya gwanda mu ce masa ka gama harkar Allah in ka gama zaka tuba ce wallahi tallahi aradun Allah in na gama zan tuba na rantsi da Allah Za ka tuba wallahi zan tuba to a bar shi gama harkallar a babu riba ko muna ganewa kuwa malamai suka ce saboda gyaran ake so cikin al'umma imamu malik ibn anas wani yanzu ya tambaye shi ya ce imam malik shin wai a ƙur'ani ka kaf ƙur'ani ka kaf wani laifi ne na ce babu wani laifin da ya fi cin riba muni in kuma akwai laifin da ya fi cin riban muni to ni na yi alwashin na yi rantsuwa matata ta saku kun gana sannan ya ce shi yana ga babu laifin da a ƙur'ani ya fi cin riban muni har suka yi alwashi da wani ya ce ya rantse in har akwai laifin da ya fi cin riban muni a ƙur'ani to mata shi mata saku sai sa imam malik ya tambayi imam malik kaga magana ta girma yi imam malik ya ce wato kai haƙuri zan yi tunani gobe ka dawo ya tafi ya dawo a shiga ya ce imam malik ka samu wannan ayar mata ta fa tana kan igiyar saki in ka ce min ka samo laifin da ya fi ce riba muni matata ta sauku a ni na ce babu e yawa in kuma ka ce a ka samu wani wanda ya fi ce riba muni matata ta sauku in baka samu ba mata ba ta sauku ba yanzu ana jira an yi Malik ya ce a zina ta fi cire muni kenan mata shi ta saku ai in ya ce zina ba ta fi cire muni ba mata shi ba ta saku ba kenan shi ya ce babu wani laifi sama da riba ai imam malik ya ce kai haƙuri ina nan ina ina browsing a cikin qur'ani kai haƙuri ka dawo gobe mutum ya dawo gobe sai malik wani hali maza ke ciki ta saku kenan ka samo laifin da ya fi cire muni ya ce kai haƙuri ina nan ina bincike ya dawo kwana uku imam malik ya ce ni ma na yadda a duk Qur'ani babu laifin da ya fi cire ba muni sai shi yake cewa to Imam Malik kai ina ka gano haka sai ce babu inda Allah a Qur'ani ya ce idan kayi abin kayi yi fito na fito ka yi yaƙi da Allah sai a riba haka Allah ya ce fa'adanu bi harbin min Allah Allah ya ce idan ba a daina cin riba ba duk wanda bai daina cin riba ba Allah ya ce to ya sani yayi fito na fito ne yaƙi zai yi shi da kanshi ba. fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli Allah ya sa mun gani ah, wal muhabbat da nuna isa aini wani ne al muhaba kana ganci aini wani ne wani ne ni a matsayina na wani ni wani akwai inda yake halatta a filin yaƙi akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi yaƙi kawai da aka shiga filin yaƙi an zo irin musulmai sun yi layi sahu kafirai sun yi layi sahu shi gina sai shi sahabin ya fito tsakiyan tsakanin ga musulmi ga kafirai ya fito da takwabinsa yana tafiya yana babbasarwa an gane ai eh man yana babbasarwa yana cika yana batsewa manzo Allah ya ce inna hadhihi al wannan tafiyar idan ba irin wannan wajen ba na daga cikin tafiyoyin da Allah baya su. amma anan tsorata abokanan gaba ne kawai za ku yi faɗa da mutum don Allah nan za ku yi faɗa kawai sai ga ga yana ana yana an rike shi na ta karkarwa yana ta kaga idan kai wani rago ne sai kai tsammanin irin wani kama abin gaske zai yayi <laughs> Musa <laughs> wani zai faɗa da wani <laughs> la ilaha illallah za su yi faɗa ya zo dinga irin wannan har yana ta yana ta karkarwa ana rike shi ana kaurarsa kaura ne tsumin shi ya tashi shi wannan din bawon Allah Allah sarki yana ta kallon shi ko magana ba ya yi yana ganin to wannan mene fara rage ta rike shi haka ne mene haka ne ana ta rike shi ana ta rike shi yana kwacewa ana rike shi yana kwacewa Allah ya taimaka sai su wayancan da suka gane dabara suka kyale shi a ya samu ya kwace kai da ya samu ya kwace sai ya kan wancan Allah wani abin mamaki barazana ba kyau wala da to a guje da mai gware daya plate wallahi gware ba wani magana na wushi wai a ba kawai da ya to a gujen nan kawai wancan na ganin shi da ya zo mai gau wallahi sai flat wani abokin faɗin ya tsaya a kan shi aka ce ka kashe shi to mu jira mu gani dai can da farfado yana tashi da ya ce na rigata ana ba shi gasa hanyar gida ya yi akwai wani magana faɗa ne kuma yanzu eh ya gane bambancin ayi kawai sai in nazo ina dan wani laku laku laku laku haka kadan laku laku rinan za su yi ayi to shi kuma manzo Allah ya ce al-islamu ya'lu wa lahi ula alai kullum musulunci ake azumi na sama baka da kuɗi ka dinga cika kana batsewa ya ya wani ya fama da rashin kunne ce a mukan alhamdulillah wallahi a ba mu da matsala ai ba komai wallahi ba komai wallahi kana sa ashirin kana shi. wani ana maganin albashi ba kuɗi wata yayi nisa kana taya ka ce wallahi mu musulmi ciki ku Allah Allah ya rufa mana asiri ba mu da matsala wannan kwarjini ne mu addinin ka eh in dai tsakaninka da wadda ba amma cikin musulmai ba su ka zo kana naɗa kafaɗa kano na kai wani a'a ba a so saboda ana so ka zama mai kaskantar da kai cikin musulmi sai wal mahasubiya da ƙoƙarin kwatantejeniya al shine a ce kwatanta abu da abu lissafin abu kamar ka dinga nuna kwatanta akwai lokacin da za ka ga mutum idan ya tashi duk abu za ka ga yana ƙoƙarin kwatanta kan shi da wani Wani musulunci bai so wa maharal bari da kuma sadakin karuwa an ce masa mahar ibn Lakayyim a cikin zadil ma'at yace an ce masa mahar ne saboda yadda kake sanin yanzu idan zaka auri mace zaka bata dubu da hamsin sadaki ko manzala ya ce daga ran da ka tara da mace su ɗaya. in sadakin miliyan goma ka bata in dai kan kaciyar ka ya bata a jikinta ta ci sadakinta wallahi to kaga yanzu ka bata kuɗin ne dan ka samu halaccin tarawa da ita to ita ma karo kuɗin da kake bata ai kana bata idan ka samu daman mai tarawa da ita ba to yasa mazala sai ya kwatanta shi da kamar sadakin da ake ba za a auri mace shi yasa mazala ce sadakin karuwa ibn qayyim a cikin zalim ce yace yasa na hudu Ya ce idan ka samu karuwan da ba ta da sana'a kwata-kwata sai karuwancin ɗaki ta kama ba ta sai da komai sai karuwanci to haramun ne ta baka ko lira goma karɓa haramun ne amma idan tana wani harƙallar daban tana ɗan taɓa kiɗi tana ɗan taɓa karatu tana karuwancin kuma tana sai da atamfofi ka sa gaske ai ga karuwanci ga sana'a ga atamfofi ran da kasuwar karuwanci ta yi ta yi ran da ma kasuwar bata yi akwai inda za a ci abinci tana sai da tana tuwo tuwanta misali to sai ta ɗauki kyauta ta baka to sai ka auna idan wannan kyautar ka auna sai ka ga kuɗin ya kai a same shi a sana'arta to ya halatta karba amma idan kaga wannan kuɗin bai kai a samu a same shi a sana'arta ba har za ta baka bai halatta karba ba ko muna ganewa kaman da da lokacin sadaka yalla da da kun tuna a AP AP da eh, idan ka samu yar iska a cikin su inda zai ce maka ka taimaka ka taimaka muna bara muna karuwa muna bara muna karuwa muna bara muna karuwa eh ba shi sadakan da kafi za ta nema ka san ai za su bi kamar za su warce abin hannunka ne nan ka taimaka mun zan ci abinci zan ci abin idan ga ta budurwa in ta ganka gashi nan kai ma dai ka dan tasa shi muna bara muna karuwa muna bara muna karuwa muna bara muna karuwa in ka in ka in wace samu wani fasiki kuma shikenan da yawan sa aka kuma su ciki ai wannan yaran da kake gani wasu yaran ai da yayan shegu ne ai efa eh fa akwai wanda kuma nagari in ta zo kace mata za mu tafi da ke sai ta ce ba na son sadakan naka ma akwai nagari a cikin su in ka wata maganan batsa kuma da ce ni ba na so ba na so sai ta ma fasa neman sadakan wani wace a inda ka bani sadaka ka bani sadaka an ba ka bani ba kuma shikenan to wani ya ta matsa mai yana so ya ce to za mu tafi tare ne in ta matsa maganganci ce to za mu tafi ne sai sa hulwanil kahin zaƙin baki an dako daga hulwan abu mai zaƙi aka ce hulwan daddaɗan abin hannun boka saboda duk lokacin da ka je kojan boka idan yana so ya ja hankalinka to ba abin da ya ka. me zai rubuta maka test ba ta maka test ka je ka yi in ka kawo ya duba da zuwa da ka zane ne gida maka sai ba ka magani likita yana lokacin da zai dinga gaya maka ayyawa ma wani magani ma ya warke ayyawa yawa wani magani yana wani lokacin amma ka ji maganin gargajiya fa da ka masa bayani sai ce Allah da ikonsa wannan cutar ai ƙarya nake ne a'a shi wannan bayanin shine kasuwarsa in bai maka wannan bayanin ba za ka gane cewa ya ga warkar da mutane ba yi tunda wani abu ne ake ganin kamar tara na iro ayi ko yayi ko kare yayi amma shin likita yana ganin kamar kawai in yi maka za ka warke ne kuma wallahi wani lokaci tabbacin da ke cikin maganin gargajiya ya fi tabbacin da ke cikin maganin asibiti a wasu magungunan ba wallahi alazim akwai magani a wani maganin Allah tabbacin wanda yanzu misali wa ya taɓa yin basir mai tsiro a nan a kada ga hannu mai ba me ne abu kunya a ciki ne ba wani abu kunya yi. duk wanda yawa duk wanda ya basir mai tsiro in za ka sha maganin asibiti ka ta fama sai ka kama ba abin da yake yi amma in Allah ya taimake ka da maganin gargajiya wani kai kwaya ɗaya shi kenan sai Allah ya kama sanadi da sauƙi haka ne har wani za ka ga har file kit sai ya sha file kit din nan dubu biyar ake sai da shi maganin basir ne kit ne dubu biyar haka ake sai shi wani haka zai sha wallahi yanda ka san ya yanda ka san ya kurkura baki amma ka samu wani magani kai dace shi kenan Allah ya sa muna ganewa wa ghairi zalik wa hurmatu haza kulli min kitabi wa sunnati maliki cewa haramcin wayannan abubuwan gaba daya qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar misali ga fadin Allah cikin suratul baqara wala ta'kulu amwalakum Allah ya ce kada ku yadda ku dinga cin dukiyoyinku bainakum tsakankaninku bil batil Allah ya ce ta hanyar Allah ya ce kada ku dinga daukan dukiyoyinku kuna kaiwa alƙalai litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wadda wannan zai ba ku daman cin dukiyoyin ƴan uwanku musulmai ta hanyar sabo wa antum ta'lamun Allah ta hali sani akwai ni wanda ya taɓa labarin wani abu gidansa ne gina labarin da kuɗa zuke nan ya ce haka kawai aka samu wani tsoho ya zo an gane zai yi gona ne amma haka a da mutum ya zama gonarsa gonarsa ce amma sai ga mai gona idan ya riga ya mutu shikenan mutane sai su watsi da gonar har wajen zai zama gari ma misali an gane amma da asali zaka samu gona ne yanzu a jilari cross da a jilari nan ai da gonar da ke ne haka ne ba sosai da idan daga bulungutu kasuwa zaka zo ka a jilari wallahi zaka tsammanin kawai garin da zaka bari duk gonan na ne da a wajen amma yanzu fa to a gonar da zaka ga da yana da gona shi sa in gana rikicin sai a ce eh, asalin takardar mai gona haka ne sai an kawo asalin takardar mai gona to shi yasa Allah ya ce kada ku dinga cin dukiyoyi tsakankaninku idan ka san wannan abun ba naka bane Allah ya ce kada ka hada baki da alƙalai kada ka haɗa baki da polisawa kar ka hada baki da lauyoyi ku dinga cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba shekaran jiya wani a kofar gidana ya mun sallama yake gaya mun yace malam nace wasan ame ce mutane ba sa tsoron Allah nace masa Allah yace wallahi alazim mut ce wani mutum ne ya haɗa kai da polisawa da alƙalai da lauyoyi kawai wallahi in suka ci filinka wallahi in shi wannan mutumin ya yi mu filinka aka ci wallahi an ci kenan kun yadda haka ne ba an ci bilis wallahi in shi ne ake rigima da shi in dai shi ya ci eh to kaji ba wallahi in sun je kotu sai sun kada kai station sai sun kada kai to ka gani to ga shine wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ka hada baki da alƙali shi yasa Imam Malik ibn Anas yace duk lokacin da alƙali ya zo zauna akan kujerar alƙalanci nan yace to yanzu ya tsaya ya auna anan din sa aljanna ce anan din sa wutar jahannama ce yana tsakiya inda ya zaba nan zai jefa kansa in ya tsaya yayi tsakanin shi da Allah Allah ya ba shi aljanna in ya tsaya ya yi ganganci wallahi azim kes ɗaya zai yi Allah ya tsindima shi a wuta tsawon shekara miliyan me yasa alƙalin shi kaɗai zai iya zai iya yin hukuncin da zai halartar da farjin da yake haramun da haka ne shi yasa ƙa'idar musulunci idan alƙali ya ga kes ya faru a gabansa bai isa hukunci da abin da ya gani ba shi yasa manzo Allah yake cewa innakum taqtasimuna ilayya annabi yace kukan yi rigima ku zo gaba na annabi yace ɗayan ku yanzu yana da zaƙin baki akan abin da na sai manzo Allah yace akan me abin da ya ji annabi yace kada ya zo ya min zakin baki ya fi dan wanshi zaƙin baki haƙƙin ba nashi bane in dauka an bashi annabi yace wallahi wutar jahannama na bashi da wannan malaman alƙa malamai suka ce idan alkali yanzu yana tafiya da motarsa kawai sai ga mutane guda biyu ɗaya ya yi kan yana ɗaya na zai sai abu misali kawai sai ga an fara abu Kamar wasa can baki kawai sai aka fara faɗa alkali yanzu ya gama da gaskiya ba rigimar sai ta kawo masu rigimar kotunsa yanzu a gaban wa aka yi shi alƙalin ba to masal usaimin a cikin fatu jari karam shari bulugul maram juzi na shida ya ce alƙalin ba zai yi hukunci da abin da ya gani ba ne magana mafi inganci shi yasa manzo Allah ya ce kukan yi rigima ku zo gabana dai ya mun zakin baki in ji cewa shine mai gaskiya ka sai manzo Allah ce me in ji idan har alƙali yanzu zai yi hukunci da abin da ya gani to malamai suka ce sai dai yanzu ya dauke ƙarin a kotunsa sai ya ce to yanzu ku tafi kotun idan aka misali an kai kotun gidan madara sai ce kai kotun post office in an kai to yanzu sai ya je can kaga yanzu ya je ba a matsayin sana da kali ba ya je a matsayin mai ba da shaida ne Ya yanzu anan sai je ba da shaida zai faɗa sai wancan alƙalin ya yi hukunci amma shi yanzu ba zai yi alƙalanci kuma ya ce eh a lokacin ayi na kallo wane kai ka tashi kai ka za a babu kawai zai tsaya ya saurari me za su faɗa ne shi sauraro ake so ya yi hukunci da abin da sauran sai faɗa mai me yasa musulunci wannan saboda gudun kada alƙali ko da ya ga abu ganinsa ya zama akwai wani abu wadda mai yiwa ya faru wadda ba shi ya gani ba mai yiwa rigimar ba yau aka fara ba haka ne zai yi jiya an yi shekaran jiya an yi shi wanne ya gani yau to bai san wannan wanda ya zaka da ka jiya mai yau wannan ba shekaran jiya bai sani ba sai ya gunci akan na yau ya yi zalunci ko bai zalunci ba amma yanzu kaga idan suka mara bayani da baki a alƙali wato mun zo ne akan wata rigima ce to to ba laifi ba laifi a ina aka yi rigimar ce a waje kaza ai kaman ma mun ganka ya fakin za ka siya mai ba yace eh a magana na fakin siya mai ba matsalar ku bane ku gaya min me faru yawa to alƙali kamar sati ɗaya da ya wuce wannan mutumin da gana fasa mishi baki jiya ka bar maganar na gani Allah ya sa mun gani shi yasa yaranka idan suka yi faɗa kana kallo wani ya zo ya zubga wani mari ta window kana kallon su kana jin hayaniya kawai sai ga kani ya zo ya mari yaya yaya ce ba kani ce ba? ina kallo ina kallo Ta buga bani waje mutumin banza kawai a babu tsaya ka sauya su daga ɗaki da suka fito a gujen me fito da su tukuna za ka yi hukunci sai ka ji ba hukunci da abin da kai ka gani saboda zai yi ka ga wani abu ne ba shi ne cikakki ba wa atul yatama amwalahum a babin marayu sai Allah ya ce ku ba wa marayu dukiyoyinsu da Allah mai sarki ba ku ajiya wala tatabaddalu khabitha bi tayyib Allah ya ce kada ku dinga canza munanan dukiyoyinku da kyawun dukiyoyin marayu da haka ake a lokacin jahiliya idan maraya ya baka dukiyarsa kai kana da dukiyarka idan dukiyarka ta lalace ka ajiye hatsi buhu goma na maraya buhu goma duka hatsi amma ga naka ga na maraya idan naka ya lalace sai ka ce wa marayan ayya hatsinka ya baci wallahi kaza kaza kaza ga nan sai ka bashi naka mara kyan ka ɗauki nashi mai kyan to sai Allah ya ce kada ku dinga yin wannan wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim Allah ya ce amwalahum amwalahum ila amwalikum Allah ya ce kada ku dinga cin dukiyoyinsu zuwa dukiyoyinku kenan kada ku dinga hada dukiyoyinsu naku dan ku cinye musu dukiyoyinsu Inna kana huban kabira Allah ya ce wannan zalunci ne mai girma ka sa dukiyar maraya a gaba ka hada da dukiyarka dan ka hada ka cinye Allah ya ce kada kai wannan amma idan kasuwanci za ka yi da dukiyar malamai suka ce wannan halaye sannan malamai suka ce a babin dukiyar maraya idan aka baka amana ajiyar dukiyar maraya ba a so ka ajiye ta manzo Allah ya ce ku dinga juyawa saboda in ba ku juyawa yau da gobe a cire zakka a cire zakka kudin kullun sai na karewa amma idan ana juyawa sai zama a riba za ana cire zakka a riba za ana cire zakka to sai yanzu kai aka baka dukiyar maraya aka kira ka aka ce wani eh misali mijin yayarka ya rasu tana da yaya su ce wani eh? tun daga asha Allah ya sa kai dan kasuwa ne kana da kaza kana da shago kana da kaza ga wannan dukiyar ka ƙara a cikin dukiyarka kake juyawa don ka ta lalace mana duk lokacin da muka tashi nema kawai sai mu karɓa sai mu karɓa sai mu sayi abin da za mu siya yanzu dai muna nema musu gida to amma kafin mu samu gidan zai dan kwambi amma gashi ka rike kana ka sa a kasuwar ka mun tashi sai a bamu kaga yanzu anan bata ce ka ba su wani abu ba haka ne amma kai dukiyar zamanta a hannunka ai akwai hidima da kake wa dukiyar ai abu na fari shine kana bata me tsaro zaman kuɗin a hannunka kaɗai tsaro ne ko idan aka samu kuskure kuɗin ya salwanta in babu sakacinka ba za ka biya ba amma ko ba za ka biya ba amma akwai tashin hankali yayi to sai malamai suka ce idan kana juya dukiyar ko da ba a yi yarjejeniyar za ka ba da komai ba a cikin abin da kake juyawa na dukiya za a ƙi za ka kai ko da ba ku da su ba za ka kimanta gwargwadon wahalarka a cikin dukiyarka na ɗauka a riba an gane wasan nan ko da ku kai da su ba in kuma kun yi kai da su to yanzu a nan idan suka ce wani gashi kana juyawa ɗan riba sai ana bamu mana biya yara kuɗin makaranta mana kaza mana kaza idan ba su ce ka ɗauka ba to ai kana wa dukiyar aiki to kai a ciki dole a abin da aka samu a nan za ka yi alma'aruf saboda idan ba haka ba ba za ka riƙe dukiyar mai kyau ba ko ba za ka ke amfanan musu da dukiyar yadda ya kamata ba ai magana tsakani da Allah ne musulunci duk wani tsari da ka sani bai tsara bari ba ku misali idan yanzu aka bani dukiyar marayu miliyan biyar aka ce na juya amma duk ribar da aka samu su iya su zan ba kuɗin su kun san nan iya su zan ba ribar su ba zan ɗauki ko naira a ciki ba ni dama yana da kuɗi na miliyan goma sai yanzu na ga kwangila ta miliyan biyar in na sa miliyan biyar za a samu riban dubu ɗari biyar a kai kuɗin marayu yana account ina misali na first bank kuɗi na account na access misali dan Allah da wani kuɗi zan karɓi wannan kwangilar da na ba maganan Allah ne yayi sai na sake samun wannan miliyan biyar ina da miliyan biyar na ajiye da miliyan biyar na ajiye ba da wani kuɗi zan nema da nawa na sai na ajiye yi idan yanzu na sake samun wata miliyan biyar ɗauki wancan kuɗin in juya in ba su riba su karai wanne zan yi ba shi zan karɓa in ci ba shi zan ci kun ga wannan to shi yasa musulunci ya tsara cewa saboda gujewa irin wayannan matsalolin duk lokacin da aka baka kula da kuɗi ko da ba ku yarjejeniya kai da masu dukiya ba in dai matuƙar sun yadda ka juya suka ce za ka ɗauki ladan ƙwadagonka bil ma'aruf za a duba al'adar wajen nan idan haka yanzu wani harka za a eh, yi harkar dabbobi za a yi to a harkar dabbobi na al'adar masu yi idan aka ba mutum kuɗi kaza idan ya juya inda a ce za a ba mutum riba shi mai uwar kuɗi nawa za a ba shi kaso nawa mai juyawa kaso nawa zaka ce a abin da muke mu anan shine an ba mutum kuɗi yana juyawa mai uwar kuɗi in an samu riba yana da kaso 60 kai mai wahala kana da kaso 40 galibi haka muke yi to kai ma sai ka gina akan haka idan aka juya kuɗi aka samu riba ka juya miliyan ɗaya sai ka samu ribar dubu ɗari sai ka ɗauki dubu sittin sai ka ce musu ga ribar da aka samu kai ka ɗauki nawa ba ma yasa sani ba ka ɗauka wannan a musulunci halal ne saboda me yasa akwai aikin da kake wa dukiyar idan yanzu yanzu akwai wannan kofar zaka sa kuɗin su a harka ko ba zaka sa ba Allah ya sa mun gayi tunda dai sun yadda kai harka da shi shi yasa Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman duk wanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya ce suna cin wutar jahannama ne a cikin cikin cikunan su Allah ya ce da sannu kuma zamu kai su wutar sa'ira karshe akwai ta da tana cikin bakara Allah ya ce wa halallahu a wa harrama riba ababin riba Allah ya ce ubangiji ya halartar da siya da siyarwa a samu riba amma ya haramta mana riba akwai ayat da Allah ya ce duk mutumin da bai cin riba yake cin riba to yana yin ya shirya yaƙi ne tsakanin shi da Allah wani malami ya ce duk wanda ya ce zai yaƙi da Allah ta yana zai fara kai labari na'am ta yana da fir'auna ya gwada ya ji da daɗi eh wa qala fir'auna ya hama nubli sarhal la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa atlali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadiban kaga yayi gini dogon gini malaman sirri malaman tarihi suka ce ya dauki kibiya ma yace bai harba ya gani ya harba sai Allah ya ce malaiku sa masa ruwan jini a maido masa ita yace yawa gashi ya kashe Allah Musa ma tunda ya ce Allah shi yana sama ina ganin Musa Musa ƙarya ke. amma in ma akwai Allah nashi to bari jin yaki Allah nasa amma dan Allah ka duba duk wanda suka ce za su yaƙi Allah za su gwada yaƙar Allah namarus ka duba wani wani wani wani sojan Allah kwaya ɗaya aka yi kuma sai halakar da shi sauro fa aka yi kuma sa kwaya ɗaya shiga hancinsa shine sanadinsa ka duba fir'auna da ruwa Allah ya kashe shi adawa da samudawa wanda girman su suna ganin cewa su kadai ma wata gayya ne Allah sai ya kawo abin da baya kashe jariri Allah ya ce su kuma abin da ya kashe su wa ya taɓa gaidan Allah a nan wata iska da aka yi ta cire bishiya yanzu kamar iska da aka yi ruwan aka yi na ƙarshen nan kun ga iska sa ba ya cire bishiyoyi ba in yanzu a ce jariri yana kwance a baki akan dakalin masallacin nan zai dauke shi zai cire bishiya amma bai sai dauke jariri ba amma ka ba girman samudawa Allah ya turo iska ta dinga daga su tana nana su da ƙasa dan Allah na musu cewa ba a bakin komai suke ba haka ba za ka yi yaƙi da Allah ba shi yasa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu ittaqullah ya ku da ku imani ku kiyaye dokokin Allah Wazaruma dharu ma riba ku cewa ku bar abin da ya ragu na riba in kuntum mu'min in kuna da imani fa in lam Allah ce dan ba ku yi hakan ba to fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli ku shirya shirin yaƙi tsakaninku da Allah da manzon Allah da kuna za ku fito na fito da Allah da manzon Allah wa in tubtum Allah ce in kun tuba kun bar cin riba falakum ru'usu amwalikum Allah ya ce kuna da uwayen dukiyar uwar dukiyar kam za a baka ka ba mutum dubu goma kace za a karo mini a ɗari dubu goma ne ya da maka ita ɗarin ya rike. la tazlimuna Allah ya ce ba za a zalunce ku wajen uwar kuɗin ku a ce kar a ku ba wala tuzlamuna kuma ba za ku zalunci wani a ce kuma ya kawo muku ɗari ya ƙara akan dubu goma ba Allah ya sa mun gane akwai hadisai da suka magana kan wayannan gabobin Allah ya da sati mai zuwa zamu ji su Allah ya sa mun dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid you. Hmm. eh sai a kimanta shekara talatin baya da ya baka dubu ɗari bashi